Mm-hmm. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mitoci 22 25. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet a akan voahausa.com ko sashen hausa.com. masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai, bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce har yanzu fa ba a kammala yunkurin da duniya take yi na hana 'yan ta'adda da wasu amfani da makaman nukiliya ba. Da yake jawabi wajen kammala taron kolin tsaron makaman nukiliya a nan birnin Washington DC jiya Juma'a, shugaba Obama ya ce shugabannin kasashe sun samu ci gaba sosai cikin shekaru shida da suka shige wajen rage yawan makaman nukiliyan da wasu kasashe suka jibge. ya ce shi da shugabannin kasashe fiye da hamsin sun cimma daidaituwa wajen ƙara faɗaɗa yunkurin da suke yi shugaba muhammadu buhari na najeriya yana ɗaya daga cikin shugabannin da suka halarci wannan taron a wani labarin kuma manyan jami'an amurka sun faɗa wa 'yan jarida cewa abin takwaici da rasha ta yi zaɓin kin halartar taron kolin da aka yi to amma suka ce amurka za ta ci gaba da yin shawarwari da rasha a kan yaƙi da ta'addancin nukiliya da kuma hana wasu ƙasashe kara wato tara sinadarin uranium da aka karawa daraja sosai. Wani jami'in Amurka ya faɗa a jiya Juma'a cewa harin jirgin saman yaƙi da babu matuƙi a ciki a ƙasar Somalia ya kashe wani babban wakilin ƙungiyar Al-Shabaab mai suna Hassan Ali Hore. Jami'an ƙasar Somalia sun ce shi mutumin da aka kashe shine ke jagorancin makisan kungiyar al-shabab a bara gwamnatin somaliya ta sa sunansa cikin jerin wakilan kungiyar al-shabab goma sha biyu da ake nema ruwa a jallo domin suna da hannu wajen kai munanan hare-hare a birnin Magadishu. a wajen wani taron 'yan jarida a ma'aikatar tsaron amurka da ake cewa pentagon sakataren hulɗa da 'yan jarida peter cook ya tabbatar amurka ta kai harin a ranar Alhamis tare da haɗin kan sojojin Somaliya, ya ce Hassan Ali Hore da aka kashe a baya ne ya shirya ya kuma jagoranci hare-haren da aka kai da suka kashe hadda akalla Amerika guda uku. Haka kuma ana tsammanin yana shirye-shiryen kai ƙarin hare-hare a kan Amerikawa a ƙasar ta Somaliya. Jiya Juma'a shugaban Afirka ta kudu Jacob Zuma ya nemi gafarar 'yan ƙasarsa a saboda ya kashe fiye da dala miliyan ashirin na kuɗin jama'a wajen gyara gidansa to amma kuma bai yi tayin zai sauka daga kan ragaman mulki kamar yadda wasu suka yi hasashe ba shugaban ya nemi gafarar a jawabin da ya gabatar ta gidajen talabijin na ƙasar ya ce shi bai aikata wani laifi ba da ya yi amfani da kuɗin jama'a domin yin gyare-gyare a gidansa ya ce yana son ya jaddada cewa shi bai keta ƙa'idar tsarin mulkin ƙasar ko da saninsa ko kuma da gangan ba. A ranar Alhamis wata babbar kotun ƙasar Afirka ta kudu ta yanke hukuncin cewa shugaba Zuma bai keta ƙa'idar tsarin mulkin ƙasar ba domin ya yi watsi da shawarar da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar ta bayar cewa ya maido da wasu daga cikin dala miliyan ashirin da ya amfani da su wajen gyara gidansa. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. a birnin Washington DC. Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon da ya gabatar masa da shawara ko kuma a zaɓin tura 'yan sandan majalisar zuwa ƙasar Burundi domin nazarin matakan tsaro a ƙasar bayan da aka shafe shekara guda ana fama da tarzomar siyasa a ƙasar. Bai ɗaya jiya Juma'a da daddare wakilan kwamitin suka zartar da wani ƙudiri. da ya buƙaci Mr. Ban ya tuntuɓi gwamnatin ƙasar Burundi suka kuma ba shi wa'adin ya yi musu bayani cikin kwanaki goma sha biyar da shawarar yiwuwar tura 'yan sandan Majalisar Ɗinkin Duniya zuwa ƙasar ta Burundi. Haka kuma kwamitin ya bayyana niyyarsa ta nazarin ɗaukar matakai a kan dukkan waɗanda suke da hannu a tarzomar siyasa waɗanda kuma suka hana a samu hanyoyin lumana na magance rikicin. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce ya kamata ƙasar Iran ta ƙara ɗaukan matakan nunawa ko kuma tabbatarwa kamfanonin ƙasashen waje cewa za su iya gudanar da harkokinsu a ƙasar ba tare da an taɓa lafiyarsa ba. Shugaba Obama ya yi wannan furicin ne wajen rufe taron ƙolin tsaron makaman nukiliya a nan birnin Washington DC. Shugaba Obama ya ce zuwa yanzu Iran ta mutunta ƙa'idodin yarjejeniyar nukiliya da ta kulla da manyan ƙasashen duniya guda shidda. To amma take-takenta na tsokanar fada yana tsorata a 'yan kasuwa ko kuma kamfanoni. Ya ce a lokacin da suka harba makamai masu linzami tare da kiran da a kawar da ƙasar Isra'ila tsorata kamfanoni masu zuba jari ne. Shugabannin ƙasar Iran suna gunagunin cewa har yanzu ba su gani a ƙas ba. domin ba su ga wani moriyar tattalin arziki da suka sa ran gani bayan da aka ɗage wasu takunkumin karya tattalin arzikin da aka azawa a ƙasar ba domin saka mata saboda ta ƙayyade shirin nukiliyar ta. Shugaba Obama ya ce sakataren malam Amurka Jack Lew zai yi aiki tare da ministocin kuɗi na sauran ƙasashe biyar da su ma suka rattaba hannu akan yarjejeniyar domin fayyace irin hulɗar kuɗi ko kuma kasuwanci da yarjejeniyar ta tanada a yi da ƙasar Iran. Wani ɗan ƙasar Afghanistan da ke garkame a gidan yari a saboda an same shi da laifin sayar da makamai ba bisa ƙa'ida ba mai suna Shir Hussein Hoida ɗan shekara 34 da haihuwa ya ce furucin da 'yar takarar shugaba ta jam'iyyar Democrat hillary clinton take yi suna tsuma mashi jiki shi sa ya kera mutum-mutumin hillary ɗin da ƙarfe ya faɗa wa muryar amurka cewa roƙon da hillary clinton take yi na samun haɗin kai irin ta 'yan uwantaka tsakanin musulmi da krista yana tsuma mashi jiki shi ya sa ya kera mutum-mutumin hillary ɗin haka kuma ya ce ya gamsu da jawaban da take gabatarwa wajen yaƙin neman zaɓe. ya kuma bayyana fatar za ta ci gaba da taimakon ƙasarsa afghanistan idan aka zaɓe ta shugabar ƙasar amurka shi dai horaida wanda ya cika shekaru uku cikin hukuncin ɗaurin shekaru shida da aka yanke masa ya ce ya yi kwanaki talatin cur yana kera mutum-mutumin hillary clinton a gidan yarin da ke lardin daikondi Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma saurare a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kowa cikin wani sabon shirin na a bari ya huce wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani Dread dread up in Just. live duk sati yanzu kayan niyya sai ka sa manya-manyan mutane <laughs> girgizawa. <laughs> Mama Ado ya mm. ce yana ji ana ta sa tsafin waƙoƙi amma bai ji an sa waƙoƙin rege irin wanda ya sani ba to akwai wata wakar da ya sani amma na batta sai daga baya za mu sa waƙar amma dai waɗannan waƙoƙi su ma tsaffi ne wannan a Nijar kenan sai ka haɗu a Najeriya kuma su a suka ta cin rawa <laughs> ni dai ba a baki na za a ji ba a to ni ma dai ba a ji a baki na ba amma dai an dai dan taɓa kan <laughs> mm, haka <laughs> to ta ina za mu faru a to mala ira kamar da muka saba dai da gaishe gaishe mm. yawa da farko ga gaisuwar wannan hili na abari ya huce zuwa ga ahijo dan hulani dan kasuwa wanda ke kayanji a jihar Niger da fatan yana nan lahiya da iyalin shi mm. ga kuma wata gaisuwa zuwa ga yarima alhaji jibrilu wanda ke share zamna a damagaram kuma president regional pna al'umma da watan shi ma yana nan lahiya Ga wata gaisuwa zuwa ga Hajara da eljalla da Rabi matan Ibrahim mai sudur a magarya da mamman Yakuba Nijelek magarya da Umaru na Gwandu mai yadi a Babura sai kuma Tela Kika a Lamdo da Malam Zanaidu da Tela Mutari a Katambaji da kuma Alhaji Musa Usaini wanda ake kira Metro Moise da watan duk suna nan lahiya. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Saliha Abakar da mai gidanta da watan suna nan lahiya haka kuma muna taya su murnar Arman yasa Amina da aka yi ranar 26 ga watan jiya na Maris a Sokoto da angonta Usman Ladan. Allah ya ba da zaman lahiya da zuriya ɗaya ba. Amin suma amin. Ga kuma ta gaisuwa zuwa ga Hajiya Karimatu shugabar hukumar JAM shiyar Kano, Katsina, Jigawa, Hajiya Karimatu Aminu Abubakar da fatan tana nan lahiya. To Malam Iro ga wata gaisuwa fatan alheri da taya murna zuwa ga ango Muhammad Ahmad wanda aka yi sani da Ummu da amaryar shi Fadila Musa mai rogo wadanda aka dar ma'armansa a jiya Juma'a 1 ga watan Afrila unguwar Primary Board Jalingo a jihar Taraba. da fatan Allah ya bada zaman lahiya da zuriya ɗaya ba kuma mutu ba. Amin. Shi dai Ibrahim wai dai a dai faɗi auren shi dai a VOA a wannan shiri na abari ya huci. To Allah Ubangiji sanya alheri. Amin ya Allah. Ah, to Halima a gaba muna miƙa ɗimbin gaisuwa zuwa ga zannan Bauchi wato Alhaji Abdullahi Aliyu Bono. tare da iyalansa da fatan suna na lafiya muna taya su muna auren zainabu wadda za a yi yau tare da angonta shamsuddin sai aishatu ita kuma da angonta muhammad mujahid a babban masallacin da ke kofar fadar bauchi da misalin karfe 11 na safiya kuma ya ce halima ke ce babbar mai gayyata a wannan aure da ake daurawa yau. To ni da ina addu'a Allah ya sa a yi lahiya a gama lahiya kuma mutu ka raba. Yawwa to shi kira ki faɗa da. <laughs> Kamar zan ya sani ya ce dama abin da zaki faɗa kenan da na nuna miki a rubuce da kin ga cewa haka abin da ya ce din kuma haka kika ci. Allah ubangiji ya sanya alheri. Muna mika ɗan gaisuwa zuwa ga Ado Ibrahim Ama muna tashi shi murnar naɗinsa da za a yi matsayin tafi Galadiman Bauchi a yau ɗan nan allah ubangiji ya yi taimako ga ɗan gaisuwa zuwa ga alhaji uwaisu giwa kuta wanda mai martaba sarkin bida alhaji ya yahaya abubakar ya naɗa shi a zaman wakilin gwarin nufe sai kuma wato ahmed babiyo wanda aka ɗaura ma aurensa princess yasmi a ranar juma'a 25 ga wata da ya shige na maris kenan a birnin Ngaoundere a can ƙasar Kamaru da fatan an yi biki kuma an gama lafiya Allah Ubangiji ya sanya alheri. To haka kuma muna mika ɗan gaisuwa zuwa ga Alhaji Jafaru Abdullahi Wasai da Alhaji Muhammad Ado Ringim Zoro sai kuma Alhaji Mustapha Umar Karaye tare da Ubali Yusuf mai unguwa jibir da fatan kunanan lafiya. muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga masu sauraron mukasim ɗan malam bawada sai adam a adam gaisuwa da abdul wahab haladu zarmahina tare da isyaku ali sai yusuf ishak baji tare da abubakar sadiq kafin soli sai mustapha abdullahi tare da sani kabiru sanin baba sai sama'ila habila tare da injiniya yusuf suleiman da fatan kuna lafiya kalau a gaba sai gaisuwar a wato barista isyaku barau tare da gambo barau patiskum da iyalansa da fatan dukkuna nan lafiya muna gaida hajiya khadija gabon sai shu'aibu muhammad rijiyar mai kabi tare da najib alzamfari sai usman adamu alero tare da umar gidado gumi tare da habib c market sai anti samira tare da malam malam mai zanen hula a gwalalo sai ali jauro mai gidan wanka tare da ab shooter sai nasiru aliyu mai magani sai hajiya binta kaura tare da adamu attahiru da Afan abuya sai anas hoja tare da sarkin hausawa na college of education maro sai kuma gaisuwar baffa haruna bajuga tare da malam matthew garba sai yusuf dingadi da dan mutanen ja'en a ƙarshe sai zai bala da fatan kunanan lafiya. mamma ado ya san mun doshi waka sai ko da ke ba mu je ba har yanzu wallahi tallahi ni ma dai ka san ka mm. san ka tuna ina da dreadlocks da <laughs> lokacin ina kitso dai yarinta yarinta a dreadlocks da irin na bob na bob mali Allah ya taimaka aka aka aka yanke shi aka aka yi kitso <laughs> wai eh hmm, lallai shi dai shi mm. bob mali duk da aka sa ko waka shi zaka ji kamar yau kamar yau aka yi waka eh zaka ji ta mm. kamar yau kuma ta dace da zamanin mm, haka ne kuma yanzu ina jin shekarunsa na mutuwa a shekar 1981 rasu yau ya kama shekara nawa kenan 35 ko wai da 35 mm. eh. shekarun da mutuwa ba shekaru 35 kuma kada ki manta cewa a cikin shekaru 35 din nan har gobe ana sai da waƙoƙinsa kuma bayan ya mutu masu waƙoƙin aka yi ta hildo aka ya fito da su kwarai da gaske mm. haka yau da mm. kai zaka ba mu labari a ki za ki ba mu labari ai ni ba kina na rufe inda ba kina so in faɗi abin da ke faruwa akan teburin cin abincin majalisa ba wani labari ne dai ɗan lami ya aiko ba za ki ba da labarin na uwa ne ba wanne <laughs> <laughs> na uwa kam ai sai addu'a in ma wallahi <laughs> ah. da ladan sarkin waka ah. wai da ka san satin da ya wuce mun sa da wata tsohuwar waka nan da kasa da ladan ya ta waka mm, wakar wakar um, cloud 7 yau wato shine da muka haɗu da shirar litinin an zo aiki mm. ni na ma manta mun tsokane shi a bari ya huce sai yana eh. ta dariya na ce me aka ya yace ai wani yayan shi eh. da ya ji yace ai ai da sauranku ai to akwai wani abu ma yana nan ga ladan wanda ba ku sani ba <laughs> na ce ladan gaya mana ya ce yaƙi don yaƙi don wannan satin mu samu abun haɗi <laughs> bai faɗa ba dai shi amma dai mun faɗa gaskiya wannan dai ɗan lami wushi shi ne mm. wai labarin ba nufi ne ya je gidan abokin shi gwari amina mm. sai aka daka mishi sakwara ya ci ya ƙoshi mm. sai aka fara wa'azi can sai ba nufi ya ɗaga hannu <laughs> a'a mm. bayan ya ci ya ƙoshi sai akwai malami mai wa'azi malamin ya fara wa'azi can kawai ba nufin nan ya kwashi doya <laughs> sai ya ɗaga hannu tambaye shi Mm. ya ce malam shin wai ana iya hidda zakkar doya <laughs> zakar doya <laughs> eh, sai aka kwashe da dariya ashe malamin ya dago santi yayi mm. sai malamin ya ce mishi idan kana sarki da gwarawa ba eh zaka iya kai da <laughs> ni ba ko ni santin da Ibrahim Jarmai ya kara na manta kin manta wata kila ko ya miki addu'a ne ko da kai kamin addu'a amma bai fara cin abinci ba lokacin da lokacin da ya yi ba da ya ji kamshin ba <laughs> ai ya zo yana yana zazahawa ne eh. na manta wallahi yayi da yayi wata magana <laughs> ah, ba da dandalin ba da tsama ya fara mana addu'a kin san kafin mu shigo din nan ma ina tuna da har guda biyu ne kin sani sosai amma wallahi yanzu ni ce miki guda daya na rasa daga cikin da waɗanda yi akwai dai inda ya ce ko tuwon ayaba ne aka yi Mm. Ah, labarin bera ne wace yawa ya ce eh, wai beran eh. wai beran beran Amerika bature ne. <laughs> Eh. Beran Najeriya kuma bakin bera ne dan Afirka ne. To yaya beran beran Amerika da beran Najeriya an sun haɗu. <laughs> <laughs> Yaya za su yi hira. Amma magana ta gaskiya Malam Iro. Mm. Wannan ni abun Bill Cosby nan ne ya dame ni. Mm, ya dame ki kamar ya da gaskiya abin da ake zargin shi da shi ko kuwa to wa ya sani Allah kaɗai ya sani wallahi sai su waɗanda wani abu ya shafa da waɗanda suke zargin sa da kuma shi kansa kuma in ka duba za ka gaba da za a yi mata ɗaya biyu uku ha hamsin da wani abu ko ta fito su eh, ce mutum ya yi abu guda su ce mutum ya yi abu guda akwai dai wani abu dai da ke faruwa Mm, Allah ubangiji ya kare mu amin Allah sa mu gama lahiya amin su mama Halima kin san wannan waka da take yi yanzu kuwa bari mu ji ta <laughs> and other bees. sa mu shi alhaji mamman <laughs> ado tsalle a to zan sa shi tsalle dai halima bari mu rufe da bari mu rufe da wakar sa wannan wakar euro ce babylon bane amma bari mu rufe da wakar Mamman ado wato wakar nan ta bob marley ta wo Ma sauraro a huta lafiya <laughs> inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war that until they're no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than. that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race. This Madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yau yanzu dai ga takaitattun labaran duniya. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce har yanzu fa ba a kammala yunkurin da duniya take yi na hana 'yan ta'adda da wasu amfani da makaman nukiliya ba. Da yake jawabi wajen kammala taron kolin tsaron makaman nukiliya nan birnin Washington DC jiya Juma'a, shugaba Obama ya ce shugabannin kasashe sun samu ci gaba sosai. cikin shekaru shida da suka shige wajen rage yawan makaman nukiliya da wasu ƙasashe suka jibge. Wani jami'in Amurka ya faɗa a jiya Juma'a cewa harin jirgin saman yaƙi da babu matuƙi a ciki a ƙasar Somalia ya kashe wani babban wakilin ƙungiyar al mai suna Hassan Al-Lihore. Jama'an ƙasar Somaliya sun ce shi wannan mutumin da aka kashe shine ke jagorancin makisan ƙungiyar al A bara gwamnatin Somaliya ta sa sunansa cikin jerin wakilan ƙungiyar Al-Shabab goma sha biyu da ake nema ruwa a jallo domin suna da hannu wajen kai munanan hare-hare a birnin Mogadishu. Jiya Juma'a shugaban Afirka ta kudu Jacob Zuma ya nemi gafarar 'yan ƙasarsa a saboda ya kashe fiye da dala miliyan ashirin na kuɗin jama'a wajen gyara gidansa to amma kuma bai yi tayin zai sauka daga kan ragaman mulki kamar yadda wasu suka yi hasashe ba shugaban ya nemi gafara a jawabin da ya gabatar ta gidajen talabijin na kasar ya ce shi bai aikata wani laifi ba da ya amfani da kuɗin jama'a domin yin gyare-gyare a gidansa ya ce yana son ya jaddada cewa shi bai keta ƙa'idar tsarin mulkin ƙasa ko da saninsa ko kuma da gangan ba. Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci Babban Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban ki da ya gabatar masa da shawara ko kuma zaben tura 'yan sandan majalisar zuwa ƙasar Burundi domin nazarin matakan tsaro a ƙasar bayan da aka shafe shekara guda ana fama da tarzoma siyasa a ƙasar. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin. Kuma a lokacin za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.